الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai <clears throat> wanda ya nuna mana wannan rana ce 27 ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 20 da nawa ne 22 ga watan 6 shekara ta 2017 muna ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala godiya da ba za mu iya lissafa ta ba bisa ni'imomi da ya mana ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani ni'ima ta nuna mana wannan kwanaki da muka ceto da azuntar wannan azumin da sauran ayyuka na ibada duka muna godiya ga Allah Allah ya sa yana mizani har wa yau muna godiya ga Allah da ya ba mu ikon karanta littafinsa alkur'ani mai girma karshen suratul bakara da kuma ali imrana da dan abin da ya rage a cikin ta muna godiya ga Allah Allah ya sa abin da muka karanta ya zama jari a gare mu Allah ya sa ya zama sababin shiga mu aljanna kamar yadda jiya muka yi bayani mun so mu gama ali imrana amma muka ga sai an yi akalla karatu biyu a yi yau a yi gobe kuma musamman 'yan uwa ɗalibai wanda suke zuwa kullum suna buƙatar a dan basu su lokaci je su dan huta su ma kuma a fuskanci hidindimu na sallah ya sa sai muka ga mu dakatar da karatun da gajiya tun da dole sai wannan ayi sun ragu ko mun yau ba za mu gama su ba mu dakatar sannan da kuma abin da muka saba cewa in an yi karatu kullum a ka'ida ta malaman tarbiyya to ana so kuma a dan sami lokaci a yi wasu 'yan abubuwa activities wanda suke za su sa a yi nishaɗi a yi dariya a yi murmushi a yi farin ciki kullum aka zo aka yi karatu aka ce a ciki za a yi 'yan tambayoyi ba ana nufin a ƙure shi ɗalibi ba ne ba nufi ake cewa an tambaye ka ka kasa shi kenan baka iya ba kawai nishaɗi ne shi ya sa ma ba cewa wanda bai amsa ba shi ma bai gane ba ko bai iya ba ya amsa iya abin da ya amsa amma dai zai iya gane matsayin iliminsa a wurin kuma za a daɗa gane suwa suke mai da hankali da sauraro lokacin da ake karatu sauraro na ilimi suwaye kuma kila ba sa sauraro sosai suwa suke zuwa kullum suwa suke fashi wannan duka ana yi ne don a daɗa zaburar da ɗalibai na ilimi tunda makaranta ce wacce ake buɗe littafi a karanta tana buƙatar ya zama abin da ake ana muraja'a akwai ɗaliban da suke in an karatu za su koma gida su sake ji akwai wanda ma za su sai memory su sa su ji su sake jin abin da aka faɗi domin abin da ka sake ji wani bin ya fi zama a kan sadda ake faɗin shi ka ji shi to shi yasa muke tsaro 'yan tambayoyi da suka shafi karatun da muka yi kaɗan da gaskiya ke ɗan tsatsamowa domin su zama ƙarin tunatarwa abin da muka karanta waɗannan tambayoyi kamar da na gaya muku na shaƙi ne in ka ansa fa lillahi ham. in baka amsa ba ma kana da matsayi tun da ka zo karatun ka zauna kuma ka yi participation kama ɗaga hannu ka iya cewa za ka amsa kai bayani gaban jama'a shi ma wani kiredin ne babba wani baya iya magana gaban mutane ko da ya san abin da zai faɗin sai tsorata to so muke kowa ya saki jikin shi a nan dukkan mu ɗalibai ne kawai ne mun an ba mu kujeru ne mun zauna amma dukkan mu yanzu cikin ku akwai wanda ma kila shi ya cancance zauna nan kujerar ba ni ba kawai dai haka Allah ya kaddara cewa ni ne zan zauna da malam sani amma a cikin ku akwai malamai manya-manya akwai daktoci akwai professors akwai ɗalibai masu kwakwalwa masu hadda to kaga in ana karatu da wannan kakka ɗauka wanda yake gaba shine kaɗai malami kuma malamai ne saboda haka yau da ni da ku duk ɗaya ne ba wani wanda ya ji ni ko ma za mu yi muraji'ar abin da muka karanta da ku an fahimta da kyau za mu yi tambayoyi muna da tambaya gaba ɗaya ina jin goma sha bakwai wanda insha Allah na ganin za a amsa cikin lokaci wasu a cikin suratul bakara wasu muka faru wasu cikin ali imrana da haka cikin goma sha bakwai din nan ka zaɓi tambaya ba tambaya sai a karanta maka sannan in ka sani ka amsa magana ce ta ilimi in baka sani ba gara ka shiru sai a ba wani dama ba kane kane bane da yan canke canke a ilimi ne tambayar amma akwai amsa ta, to in ka sani ka amsa amma ka amsa ba wata kunya kawai ka ce a'a baka sani ba sai a ci gaba na fata an gane to ai an shirya go to eh na eh mukan dan yi don mu ji sauki go muna raba masallacin kamar kashi hudu ne ina jin saboda in an bar abin sasakai sai wani bangaren su ta amsa tambayar su bar wasu muna shida yana kai shida to yanzu matsalar eh, ne ban san to za ku bar gab ne yadda za a gane muna akwai usura a saurara usuratu abi bakar da ta umar usman ali in za a kara bi sai mu kara abu huraira dawa da ma'azu ne jabal ba da muke ko To wannan kuka yadda sai kun dan ba da gab kenan an tsaga muna da kila nawa daya biyu uku dan baya dama ba ba ba yawa sosai ko ha to yanzu dai daga wannan kila din zuwa nan za mu iya samun usura biyu kenan daga waccan fila zuwa waccan nan ma biyu hudu kenan to ta baya can su kuma ya raba su biyu ko yayi to tunda yanzu yau na shaƙi muke za ku haƙura ku ɗan mamatsa a ba da gab karatu muke kamar na yara bai kakka da man ce nan a ɗan matso musan cewa daga iya nan zuwa nan su ne ɗan gurufin ne a gida a raba har can baya malam kyau a malam raba su har sai kun yadda kun dan matsa daga nan ba a dan ba da gap a raba fa sosai kar ku ta mana lokaci yawwa ka shigo nan ko ka koma dide ne an rabu ɗauwa ɗan baya sai dai fa babu dole in ba ka sha'awa za ka iya fita waje kamar masu sha'awa an gane karka damuwa an ce kamar za ka ga da takura za ka iya fita ba wata damuwa na'am a yi kokari maza a gama nan wurin ban ga ko raba ba a haka fa ai sai ko raba haka yanzu nan ka ga ban ga rabu ba nan akwai ga to akwai kuma akwai za mu sami cikin dalibai a dan tsaya kowane za mu fitar da shugaban wannan usura din usura ta abubakar za ku naɗa ɗaya shugaban ku can ma haka nan ma haka can ma saboda wajen amsawar a san dan wurin ne haga mutum nawa shida kenan wakilin usura waye kuka sa malam amma kan shi ba hula ko kuma da ku to a yana da hula to shi kenan to kai ya sunanka yusuf a ɗau sunan yusuf shine ra'is ko kuma shine shugaba na usrat abi bakar nan ne abu bakar ko nan ta muku to wai shugaban abu bakar mala ibrahim naiji mala ibrahim akwai mulajan ka shugaban usura ta abu bakar dole ne da hula ko aro kuka ba shi ko ta ta rubuta rubuta shi to sai nan usratu umar bin khattab waye ra'isu su yusuf yusuf to sai usratu usman usman bin affan waye shugaban ku to baba ku kaza to ya suna baba ha to alhaji uba abdullahi sai usratu Ali ibn Abi Talib Muhammad bin Muhammad Abu Talha Bara barakallah to sai usra ta Abi Huraira na'am wai shugabanta na'am to yanzu nan eh Laiman Umar Waziri wata usuratun Mu'az bin Jabal wa shugabanta daga ina ta fara usura wannan ah ya na ga wannan yan kaɗan kan kula muka raba amma kun yarda da haka na ganin yan kaɗan bayan suna da yawa kun yarda to kai ne to suna razali ali isma'il to mun gama raba usura saboda haka tambaya za ta rika cewa farko abubakar sai a tafi haka har a karasa an gane in aka jeho tambaya ko dai ku zaɓi wani da kuke ganin ko kuma duk wanda ya ɗaga hannu kun yadda shi kenan wakilin ku ne in ya tambayar aka kasa ta to za a jefa ta ga wata usura ɗin an fahimta to <clears throat> shi ke nan? to alhamdulillah a ah. sirata ta hudu da tafiyar a ta da tafiyar eh. ta abu horaira da kuma ta ma'azin wani da na farkon ke abu ta abu horaira don masha Allah a ah, za mu fara da usurat abubakar siddiq radiyallahu an a cikin tambayoyin nan wacce za ku zaɓa ko wacce kuka zaɓa namba ɗaya to tambaya ta ɗaya tana da sauƙin gaske abinda ta ce tambayar ma sababu nuzuli qaulihi ta'ala لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء mai sababin saukar ayar sai ku zaɓi wanda kuka tabbata zai yi amsa muku to ka daga sautinka na'am wajen yahudawa ne da ya je wajen wajen ya

haka ne ya amsa daidai mubarakallah ku ce Allahu akbar wannan ya amsa tambaya gaskiya haka ne ba ta bukata wani canji eh dama za a misa masu kyauta akwai littafi hukunce-hukuncen tawassuli da neman albarka na sheikh wato na babban malami abdulaziz abdullahi bin bas fassarar ali garba wato shirawa akwai littafi na biyu sifatu salatin nabi wanda yake amma da turanci haka abin nan ɗin shi shine kyautar wannan amsa an gane sai a ce allahu akbar ننتقل إلى أسرة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أي سؤال اخترتم نعم سؤال الثالث سؤال الثالث يقول فسر ابن كثير رحمه الله تعالى قوله قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين bi babil ayat ibn kasir ya fassara wannan aya da wasu ayoyi to abinda ake so ka faɗa mana ayoyin wasu ayoyi ya tsatsamo a wasu surori da muka zo ayar ne abin da ake ce ma tafsirul qur'ani bil qur'an bari sake maimaita ayar ajita la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin to sai Samu su ayoyi fassara na'am sai ku zaɓi wanda kuka san alaran ma ne cikin ku ya san ayoyin kuma sai ku ci amsa ku cikakka na'am to bismillah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وكما آية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا لا تتخذوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم من الملائكة. أي تتك نعم من لا يتفق biyu ka kawo? kawo to za ka kara ko shi kenan ya eh za ka kara ko jiji kenan <laughs> to sai Allahu akbar na'am ibn kafir ya fassara wannan aya da ayin da ya kawo aya cikin surul mumtahana wacce ya kawo akwai aya cikin surul anfal wacce ya dan rage suratul ma'ida ina jin ita ce bai kawo ba to kare amsar sakamakon su ma sun sami irin wancan littafin da wani littafi al-mubadi'u shar'iyya alal mazhab al-maliki da kuma littafi al-akhta'un fil aqida wa tanbihatu muhimma tafai guda uku wannan tambaya take da su Daya na Hausa guda biyu na Larabci sai a ba usratin Umar bin Khattab ko to masha Allah sai mu tafi usrat Usman Usman ibn Affan ayi su'alin ikhtartum wata tambaya kuka zaɓa nan ba aha aha to tambaya na'am zaɓar tambayar shine aiki number tambaya ta

alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun zuwa karshen aya tambayar ita ce limaza kharaju wa kam adaduhum istadalla ibn kasir bi hadisin an hadhihi mas'ala hal tazkuruhu wanzu tambayar wannan alam tara ila allazina kharaju min diyarihim mun karanta cikin suratul baqara ko su tambayar me yasa suka fita na biyu adadin su nawa ne sannan ibn kasir ya kafa hujja da wani hadisi ko za a iya tuna shi tambaya ta hudu karkashinta ya sunan sahabi eh, wanda ya faɗakar da umar ɗan khattab tambaya ce muhimmiya mai rassa guda hudu to bismillah

na umar yana khilafai sai ya fita da jama'ar salat da shi ba sai gobe suka labarin da yana shawara da sahabbai da shi ya fara shawara da muhajiru

ya amsa daidai usman ta usman bin affan ya amsa tambaya daidai to masha Allah gaskiya na tambayar ina ga ita ce tambayar da tafi kowace tsauri wanda aka za a ba shi kyauta ta daya kyauta ta daya ita ce wakil to na ga rubuta ko amsa tambaya ta musamman to a ba su ne a ba masha Allah ka yau ni ya ake ne na ji bana a jan na ji bana ta abin ana ta amsa tambayar ko karatu suke yi ko ko ya ake ne yanzu ya mace zuwa ƙasar علي رضي الله عنه نعم تنبأت نعم tambaya ta biyu ba tambaya ta biyu tafi kowace sauki abinda aka ce kam adadul ayat baqiyat fi suratul baqara allati qara'naha wa kam عدد الآيات التي قرأناها في سورة آل imran an ji tambaya a eh, tana da sauki ayoyi nawa suka rage mana a bakara muka karanta sannan ayoyi nawa kuma muka karanta cikin ali imran kaga tambaya ce mai sauƙi na'am kayan ne fa ya wuce in ya wuce tashin za mu tafi eh? a saurara saurara na kan a'a ai ba da yadda aka fara ba aya to muka tambaya wanda aka karanta ba so zauna kai na a saurara na da daga sautinka aya arba'in da da hudu dari mhm. da ta na jin da ya gaya mai ce ko to rabi dai ina ga tambayar ya ci daya rabi kuma bai ci ba to da haka zauna wasu rata na bi ɗalib tana da rabin amsa to da haka sai a raba ba su rabi sai rabin kuma za mu jefa ta zuwa ga muna da littafi mai bayanin hukuncin tawassuli sai wani littafi mai sunan dan menene wanda yake bayani kan yan kala katu da yan taki ne na shek jafar ina ga mu ba su wannan ko bismillah ni ka musu ragan amsar to na ga malam mai malam mai rikodin ne to kai ka duba ne yanzu ayar koko to bismillah dari da tamanin da shida a hali murana haka ne kun gane kan aya a cikin bakara bakara tana da aya 286 biyu ne da tamanin da shida ba da sai muka karanta aya 242 biyu da arba'in da biyu aya arba'in da hudu ta rage mana kamar da ɗan uwa faɗi su muka yi a bana Ali marana kuma tana da aya ɗari biyu ne muka faɗi tun farkon fara ta mun karanta aya ɗari da tamanin da shida saura nawa kenan to wannan shine ɗan uwa kamaraman shi ma ake yana tare da mu eh kamaraman su kenan shi ma yana tare da mu Allah ya saka da alheri to sai mu tafi usrat abi abi ta. radiyallahu anhu sune nan gefa daga nan har bangon ƙarshe har can nan wa suka zaɓa tambaya ta nan tambaya ta tara masha Allah tambaya ta tara eh. tambaya ta tara kuka ba tambaya ta tara abin da take cewa wato الربا نوعان اذكر كل نوع والفرق بينهما abin da aka ce riba nau'i biyu ce to ka faɗi kowane nau'in sai kuma ka faɗi bambancin da ke tsakaninsu an gane sannan har yau da ya ƙarƙashin tambayar Allah maɗaukaki ba inda ya umarni da cewa a fito a fito na fito da shi a yaƙi sai a wuri biyu to sai ka faɗa mana su wuri biyu an gane tambayar to ina fata biyu tabi yara sun shirya za su ba mu amsa to za a ɗaga sauti sosai da za mu ji ko a matso kusa na'am eh barakallahu fi akwai ribar fadlu akwai ribar nasi'a eh wannan da larabci kenan to mu je a kai ba ba kuna jin larabci ba mu je yayi kokari to me bambanci tsakanin su eh, eh? wace ita ce ribar to ƙari kamar ya eh mhm. to ce kuma nasiha fa mhm. na'am to amma ribar fadl kawai bayanin ta da kai ne kamar eh. wannan wani yanki ne na nata ribar fadl ina inda take shiga da yadda take zama waccan nasiha mun fahimce ta amma wannan tafazul din ce za ka dan ƙara bayani in ka rike ko kuma mu bari kai bayanin bambanci tsakanin su yana cikin su tambayar me bambanci tsakanin su ali to ita wancan ba eh to farko ba za a sa ma da ƙari ba So mhm. ita ce ta nasiya to ita ta fadulu fa eh? eh ita ce ai ta nasiya kenan to ita ta fadulu ko za ka ba mu misali da abubuwa haka kai zai fito da abin eh, eh? ku saurara ha yawwa ha to ita ce wace ita ce fadulu barakallah ka waccan kuma yawwa ai yayi daidai ko to sai abubuwa biyu da ba inda Allah ya ce a fitowa yaƙi da shi sai wuri biyu wane ne da wane wannan a tashi ai da saura wannan sai ka hada da hadisi ka tuna shi ko ka ba na'am ha tambayar babu inda Allah ya ce a fito a yaƙi da shi sai a wasu laifuffuka guda biyu da ɗayar yanzu mun ji sannan da ɗaya a cikin hadisi muka faɗe shi ƙarƙashin fassarar wannan aya na'am ka gane yawwa amma wahayi ne ta nan wajen a ce Allahu akbar wannan tambaya gaskiya tana cikin a saurara tana cikin tambayoyi masu tsauri wanda aka kira ta tambaya ta musamman dan waye kokari ya amsa tambaya daidai eh ga abin da ya samu rediyo ne ina jin wanda ya yake da mp3 ina jin a ciki wanda yake dauke da tafsiri tun na 2012 kakin 14 15 16 da na bana na 17 amma ban da karatun jiya kawai shine ba samu aka shiga ba akwai alwajiz fi fiqh sunnati wal kitabi aziz da muke a nan akwai riyadu salihina akwai al eh, aqidatun ɗiya, akwai daura da aka yi ta ɗalibai akwai hudubobi na juma'a guda 67 sannan akwai zababbun lattoci to wannan duk suna ci saboda haka harka ce ta ilimi na ga ya kokari ko ya sansanta a basu fa Allah ya saka ma da alheri barakallahu fi to sai mu tafi surat ma'ad bin jabal an bayyana man sana na ta wata tambaya ta tambaya ta ya sa zuwa ɗalibin ya ba da wai ya ji daɗi ya ba da sadaka dubu ɗaya ina asusun ɗalibai ina ba Allah ya saka da jeri Nuna rasa bana yau na ji an kasa cijewa sosai an kasan zuwa sosai. Tambaya ta shida kuna ji wuturat mu'az ala nabi sallallahu alaihi wa sallam man man akhadha as al-awwal min al-qur'an fa huwa habrun mahdiya yace wanda ya iya surorin nan guda bakwai na farkon qur'ani to ya zama malami waɗanne ne su kaga suna da sauƙi to sai mu tattauna kada a ta usurata ali a minke ba a gama tattauna ba sun mu fita Ta to kai ne to a saurara akwai bakara Na saurara kuna ji su kyau Ali Imran biyu kenan nisa'i ma'ida an'am al'arab ta su saurara su shi nan a'a saurara mana saura ka na bakare aha gaya ma waɗannan su ne surori abin da yake wanda ya koye su ya san duk da ke cikin da karatun ya zama malami domin manya-manyan surori ne da suka tattara kunce-kunce da kisoshi masu yawa ya hanci tambaya daidai sai a kawo amsa ko sakamakon amsa ga wani littafi mai suna duniya makaranta na dr mansur sokoto na ɗaya da na biyu lallai shi ma na da gaskiya usuratu mu'azu sun taɓa don littafin kwanan ne fito su ce Allahu Akbar masha Allah to sai mu ta sake fatan ranko misali da dawa usuratu Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu wata tambaya ta zaba ta goma ta tambaya ta goma abin da take cewa a tankun akhira ayatin nazarat ko nuzulan fil qur'an shin za ka iya suna aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alƙur'ani kuna jin tambayar to wannan tukun tukun ko amma za ki karanto mana ayar in ka faɗe ta na an sauke ne shugaban musura ɗin ne ke to shugaban musura bismillah Thank واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله akwai ɗan karfin tambayar ya hakuri ban karanta ba karfin shi ne tsakanin saukarsa da wafatin manzo dare nawa ne kusura aka tambaya kasina dare nawa ne ha ha to kwanan shida dare shida ko a ku saurara mana ku tsane eh? ya zo an tsawon wannan tsinke ina gina aka ɗan sami kungiro kaɗan zauna ai ba shi ke nan kun gama eh? wato eh da ma rabi ba kai ce mai ba wannan ba ku ce ba eh sai zaɓa akwai duniya makaranta na biyu akwai kuma hukunce-hukuncen tawakkili da neman albarka wani kuke so su tawakkili kuma sa labar. Harkar tambayar a ukuran ne za ku amsa wani ne sun farfafi na tana gaba gaba ya kamata ka yi kwana nawa ne ya fito dare nawa ne dare tara ku ce Allah ba ku ku ce a dare tara kwana dare tara tsakanin saukar ayan nan da wafatin Allah haka muka karanta haka muka fi da kawo mana tabaraka Allah shi ko sai mu tafi Umar bin Khattab ko عمر بن الخطاب كم بعد شنو سبع بعد تبطل كم يتباقي كم بعد تبطل كم بعد تبطل أدنى أكثر لماذا ذكر تعالى لفظا كم الظلم آه. بالجمع ولفظ النور بالإخراج في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أجاني من حتى فتلاف الظلمات lafazin الجمع في قول النور حتى تعيش مفرد nun aka بأن shi mufarmi

amma ya ambaci zulmat shi da gani na kamar da ne da ne da ne hanyar na farko kamar akwai misali da ke ba da sha'awa ce da ke kai mutum da kamar misali mutum wahayi sun karafe shi da kai mutum da ta hanyoyin da fara hanyoyin guda da ke wadda da yi zai zama kuma mai da zai ba ta a yi jima a biya ne a zai ma'amurka kuma da ya yi to haka ne tabaraka lafika ya yi kokari to da kai kamar nan kadai an ba mu misalai nan hanyoyin bata ta akwai dan tsari da aka dan to hanyoyin da suke kai mutum ga bata suna yiwuwa misali kamar shirka bid'a sako da sha'awar ɗan adam akan to ni dai don da yake ta kara saboda cin mu ko ba ka na ji garona na gayi ya ko ko ki ya tambaye ku a ban da ni ta ko akwai shakka akwai rai duk da hanyoyi na bala ko akwai nifaka akwai kuma alkufuru dukkan ta Allah ya kira su ce masu zuluma ba da kamar fika ita ko jiriya ce ce ce ce alhaqqu ko kuma da fada mana wa annan hadha sirati mustaqiman tattabi'u to sai mu tabi usrat wa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu zulmai na'am tambaya su nau ta baba na kuma matsalar ku zaɓar tambayar ce kun sha ba ku san lokacin ku jiya ce ba na tambaya ta sha ɗaya to tambaya ta sha ɗaya abin da aka ce هل تذكر قصة أبي هريرة مع الشيطان وماذا أمره به ذاك يتنا منا قصة ننسى شيطان da ke wato abu horara da ke Dan ya abin ya faru an tuna kun tuna ko kun tuna kun abu horara da ke Dan ya abin ya kasance ana ji da kyau ba sai ku ba ta wannan tafan zai iya ba da amsa ta ta ba bismillah ta bismillah saurara kan ƙara ƙage sautin sana Thank you. ranar tambaya ne ko to sai mu kama ba su to ran kudura din wa zai kara samu to ai ta mun yi sai ba ko ta ki a kan su za ku sauran su za ta su kina na Thank you. to barak Allah shi ko wata ta yi kokari ko har ta ta da sai dai san yadda ya kawo kissa da yake kasta kasta ce ko ne ne aka Ba ta zuwa zakatun tibir ko zakatun tibir kun ga kamar daga gobe muna 28 ashirin da ta, duk za a iya tara kafin cikin a wannan masallacin da sauran masallacin ma za a shigo da yake so ya kawo za a raba bukata sai a kawo sa kamar nan masallaci a cikin malam sani ka kula da wannan da zakatun kudi kan wanda ya taba sai ne ta ta sa abu huraira malam sani game da kokar jirgin zuwa ko kamar gabu kuna ganewa to saboda haka shi ne zakatun kudin ke zuwa shi na tsaye na biyu na uku yana kan ya ma annabi annabi sai a kai da bakonka yayi zai dawo kuma ya dawo din ko da cewa kuka yi haka dai kamar da ɗan uwa karanto karfe dai ya gaya mai ya abin da zai yi ba zai iya ƙara dawa ba ana so a nuna mata ajin kurfiyan tana kare mutum daga fitina ta shaitan gidanka da kai karan kanka da komai karanta Allah ya su da daga shaitan an shayi ko ya ce shekan ya faɗi gaskiya amma shi makarici ne a karkashin muka ce a ce ana iya karɓar ilimi wurin mutumin kawai amma a aiki da karatun a kyale mai kare inda ya faɗi gaskiya ko ba na sa ka najeri tambaya ta sa ɗayan nan ta ce eh, ita ce ta uku da muka ware masu tsauri sai dai ga babban abin da suka samu neman na wanda ya amsa na farkon na neman wanda ya ƙara samun shi ya ce musu ne neman nan ne a wasu zai mumin kai wannan neman shi ne na muka karanta a biya da abubuwa karatun jiya da kaɗai ba su fara kallon shi ko a sun mutu duk surat aliyu ya bi ɗalibin rabbi allah ba'an na'am fahimta ko ai tambaya za ku zaɓa tambaya ta sha uku ko ne su ni tambaya ta sha uku ga ta aka ce mahiya muqawamatin mulki menene abubuwan da ake bukata ga mai mulki ya samu ya mallake su a saurara ko amma za ka karfafi magana ta da dalili kuna ganewa daga cikin abin da muka karanta ta a tafiyar mu na bana ko gane sannan wata addu'a ce ya kamata wato ainihin mai mulki ya rika yi duk karfin da ya samu ko gane lokacin da zai haɗu da abokan gaba ya kamata wace irin addu'o'i ya kamace daidai karfin da yake da shi kun gane tambayar abubuwa kinan guda nawa biyu ko uku ko na farko dai ka faɗa mana abubuwan da ake so a mulki a samu na biyu ka faɗi da biyu da daga cikin ƙwar'ani da yasa ka faɗi wani abubuwan biyu sannan ka faɗa addu'ar ita ma wacce ya kamata a yi in za a je a yi karan da kadire Sosai sai ku zaɓi ɗaya da kusan zai amsa muku

نعم وقال aya ta إن الله قد بعث لكم صالحا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال حين الشيء أجاب الناس قال انه قال إن الله قال ان الله البقاء عليكم وزاده فرصه بارك الله sannan kuma kuma addu'a da domin kuma da yayi a lokacin da ya na daga abokanan gaba sai ya rabbana afril alaina sabran wa thabbit aqdamana wa kunna alaihim Allahu akbar wanda in da ta yau in karkarwa zana ne su nada su ko bazan nan da suke dan rauni rauni a ce ba dama ta zo kuma da ta kankarwa su kira abu tambayar ce suna hanyar sai suna cikin da aka ga shi shi ma ya sami rediyo tare da memory waɗannan ta ci sai a zo a ƙara mura a zuwa kenan ana ta ta da rubu mun wa tunanin bana mamaki ke ba ko wani ne ban kai na samun masu zuwa sauƙi sauƙi ko kuma ta rasu suka yi da barin da zuwa uku na ta ake huraira radiyallahu anhu Na. وصلت أبو هريرة tambaya ta hudu yawa tambaya ta a saurara abinda ake ce ismullahi al'azam alladhi idza bihi a ajab في ثلاث سور اذكر نفس الآيات sunan Allah mai girma wanda ya roƙi Allah da shi yakan amsa an ce ya zo a cikin surori guda uku to ko ka faɗa mana nassin wannan wurin duk inda ya zo ayo sura guda uku a saurara kun tattauna ta to sai ka daga sautin ka mhm. eh mm. a saurara saurara nan da kan ce mhm ka ji tambaya ta ce ta faɗi nassin aya yanzu eh ayu a wace su an eh a wace a ina ai sai ka karanto mu Ta ɗaya kenan sai kuma ikane shi na mhm, a ina sai na a cikin akwai hajja ko akwai hajji kyau kuma suna da memory wanda yake ɗauke da karatu cika masu yawan gaske bismillah بارك الله رضي الله عنه نعم فالبيع والسوق تبقى باع تمتاز تمام فالبيع تمتاز يا ابن كثير فانظر ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة جوا دي آية قل to sai ake ce a wurin akwai hadisi na ibn mas'ud ko za ka yi suna shi a da fadin Allah madaukaki da yace allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kuma la yasbiquna ma anfaqu mannan wadannan duk sun an kawo hadisai wajen fassara su to kowane su ka ɗauko hadisin da aka fassara ayar kwaya ɗaya ka bar sauran a hadisi ɗaya ka fassara mana ayar a saurara ku na kunna ku tabbatar kun tuna amsar amsar ayar farko matsalin da jirgin su kuna mawalar fi sabilillah kamar sana habbatin habbatin saba sanadila fi ne a to habba wa ibnu kathir ya fassara wani ayar da wani hadisi a iya tuna shi na wa a haifar shi dama ah, a usura suraɗin sai in sun kasa kike ne jin dan usura din ne ba ku da wani kun ci za ku wanke ta shi ke nan ba. a wane kuke wacce kuke fassara ku kuma sabon da zai zuwa ko kuma a zai zuwa kuna mara biyu ne ko kowace da hadisin ta ayar farko matsalar da zai zuwa kuna maran shi sai za ka matsala habbatin ambatan saba a sanati da ke kulli sun bada sun yasa habba ba kai hadisi ne yake shirya fassara ta ana rinka shi goma ba wannan hadisin muka so ba sai ka tafi aya ta biyu aya ta biyu ita kuma wacce aka ce a ladina su kuna mawalan su da yulahi ثم ma an ما أنفقوا wala ولا أذى ita ma an fassara da wani hadisi a ƙarƙashinta. لا يكلمهم الله يوما ولهم عذاب أليم. فرقوا أبوي المنان بن عطاء. الذي أبوي أبوي izaran na'am ita ba za ta faɗi da larabci ba to ya amsa tambayar su rabi wannan takardar nan daidai ta farko ce ya manta hadisin bai kawo shi ba a cikin sura da inda zai tuna to a ah, ai ai ya ọ inda wannan zai kira wa kan babu shi kenan ya jefa da mayar cikin sauran usurori usurar babu ko to ne ne wa ke wasu na hadisin kai ka tuna بارك الله فيك هكذا وما يكبر yayi abubuwan kan sau da aka za a ba shi na ina ka ba an fatima biyu za a raba biyu sai a raba a ba wancan a ba wancan kusa za ka yi wata za ku ba ta rabin amsa eh, wannan sai a ba su wannan sun eh, a can za su zaɓa akwai bayani a kan yan kala kato na man jafar akwai ɗayan kuma kan hukuncin wasu biyu ne ta zaɓa na yan kala kato <laughs> Allah ya mutum ya mutum. Sau kuma ya ba ta barakallahu fikum tambaya ki mai ko an san ta jigo to sai mu tafi mu sake daurin sabis kenan ko ya zama sadirawo kusuranci abubakar siddiq tambaya ki mai ko ba Sabon bakwai ai amsa ta ba kamar ko ba amsa ba ba an amsa ku? Eh. ni ne ban ce ba ku. ko eh kama sha biyar kuka zaba to tambaya ta sha biyar da ta aka ce la ko لا يتجرأ أحد على أن يشفع لأحد عند الله إلا بشروط ثلاثة وكان مع ذكر الدليل بعد يتسع يتوب يتوب لن أبنجي بوضع قيامة sai ya cika sharuɗa guda uku ku faɗa mana wannan sharuɗa ɗin sharuɗa wani ce shi ya ce ceto gaban ubangiji ba ce sai da sharuɗa guda uku wanda ainihin ko ka kawo su ko ka kawo ayoyin da suka kunshe su da kai ka yi a za ka faɗe su tare da mafaɗin ayatan ashe ina fata za a suna aya bakar su gudu ne ko babban sura ce mai girma na an gane tambayar da ku ceto ba wanda ya ce ceto gaban ubangiji ne da sharafi uku to ka faɗi wannan sharɗan kuma sai ka kawo ayar da ta faɗe ko gama tattaunawa kar ka tashi ka tsaya zai ka kawai yau da shi ne ba mu so na mhm. lokaci ta biya su ta bismillah hmm. Eh? Ya zama akwai cikin wanda ake cewa na ya ta eh to ko ne ne ya ta hmm? to a kanin kun kuma kun kan da mu jefa ma Umar bin na ha eh? to Wala ta kafata mutu wuce.

na gudu tambaya na kusa ta ɗan ci mako. muku bari mu je kuma kusa wasu umar yana kafa filan ɗin tsiriki to sai ta yi ɗin tom su yi na karfi don kan ceto na ɗaya na farko dole mu ce zama mumini ne imani zai zama da kuma sai Allah ya zaɓe shi ya yi cika mhm. sannan kuma sai Allah ya zaɓi wanda zai cika ba shi ne zai zaɓa ya to biyu ka bari saura ɗaya a dama mun yi wannan shi ba ma da za a ce za ki san dama ce mun to ka yi kokari ka mutu biyu to sai ayi ka ka mana ayi wanda suke karfafa magana ko kai ko usura ɗin mhm. an ce wanda ya sani ba wacce sai kusan kusan ba to ta yaya za ka mana ka kika ka mana ayar ta farko ayar ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda la da Allah subhanahu wa ta'ala ya to ina ga dai tambayar wannan ta zama kanka ta kare lokacin da ya tsari ina ga kuma sun ta ga da amsa din sauran kuma ayoyin sun kasu zuwa za mu je wanda ya san ayoyi ya daga hannu ayoyin wanda suka kawo tattanan guda uku a cikin Qur'ani to a ramma na ji ne ma ne sha ramma na'am yanzu take ta Biyu ko wata a ciki na za ta ba su mana sharfa. Bangar lafi ya fara da su illa bi izini nan sai an bai izini. Wannan kuma samar yin gina muhallin sharu. to sai an shi ya an sami lafiya ne ta faɗi yau ta ma da ta haihu da ta ba ta ba shi mhm. ko a cikin da ta So, wannan da ya amsa ta zama ko ku san san samu ku ina ga samu yan guda uku a ranar da suke ta kuma kai kun ce ai na dan da su ta ban su ne karanta ne ya ta ya kan makarin da fara ko ga wani nan ku kuka ne ke wa sunna da akhlaq malam bismillah ko mu tafi ko mu kana abin aya da ta haɗe cikin suratul najm da take wasu ne take kawo inda Allah yake wa kallin malikin fi samawati la ko la tughni shafa'atu an illa min da an yi ba. ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda shi ne suratul najm aya take Allah ba wanda yake zuwa fara rukuku sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya to shi kuma wanda zai ce sai shi ma sai ya yi da ko ya sami kubuta sannan shi ma zai fita sai ya sami najasi sannan an mata izini sannan sai Allah ya cewa da za a cuta izini kira kuna ganewa shi ne su yadda Allah ya daba kai kawai za ka ba kowa ba a wurin mun dogon bayani muka ce a ce ba nan duniya cikin za ka zaƙi wanda zai maka ceto ba a'a yanzu kai ka ga hanyar daidai ita ce hanyar manzo dama shi zai yi ceto tabbas kana da fanfan zai yi ceto amma duk wani da za ka riƙa ba manzo ba wannan kana kane kame ne dan ba ka da garanti na cikin wanda za su ceto shin yana kai kana cikin da za a ce fita hmm? kuma kai da kace shi din shin shi an yarda mai fice ka mun wannan magana mun fada da Allah ya saka muku da kai. sai mu tafi ofirar Umar au ba ku yi ku ba to kan kana ku Umar ne ka ta wato muka na ba an ta ta ku an ta ta ta Mm-hmm. akwai ta shida ta shida yawa ta shida abinda aka ce wasu sahabi nabi ta saddaka bi hakikatihi hmm? wa nasmu hakika ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل بها bi ya sunan sahabin nan da ya sadaka da gonarsa ya sunan sunan muke so a saurara sannan ya sunan gonan ita kanta sannan me ya nabi ce mai da ya sadaka da gonan bayan nan ya nabi da gonan na gana ta daga hannun saboda na fito da tambayar jini ko dubun dubunci to ga za ka amsa to ka rage sauki na abu talha بارك الله فيك sunan gonan tsaya dauraha Na abinda manzara suna suna mu yake masa bayan jin daɗi da shi da kuma yake za ka ma da wadi a za ka ma da wadi za ka ma da wadi akwai an ya yi kokari ko? Kin zo abu daya nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya raba bayan manzo Allah shi ke kasa mata albarka sai ce ya raba ta ga dan uwansa makusanta faɗi mai ba ya rike asalinta Ya rike asalinta sai a ya ya hanga daidai an tabbatar to a ba su gaskiyar addu'a memory ne ga shi mai tsarki da karattuka masu yawa sallar cikin a ce Allahu akbar to sai mu tafi usurat Usman bin Affan na'am tambaya ta biyar ba an ka ta buku to tambaya ta biyar na ta gani ga ta aka ce an yi ayatun fasa yin tafiyar da na don hannu wani hadithi ne suka kaji an kawo shi yanzu wata aya muka ce wata aya yin tafiyar ya ɗau hadisi ne ya fasa yin ta salatatu la yusallimuhum allah yawm al-qiyamah hadisin da kaza ka fadi din wata aya ce aka fassara kun ji tambayar gane yanzu kawai muke so ka kama na kun ji sai an sa su zo ta to an yayi kuke kuwa na ji kun shiru ka zama da sai sai ku masallacin kowa yana murmushi an ba ta yi duke ba a rama ka tuno makaranta ne kan jinsu ne ba a ba su wahayi cikin hankokin wato ranar ma ya amsa kwallon dodo a ba su amsa kanka wannan mutarata ta kuma yin abba an fahimta to kada wannan mutura ta sami hukuncin hukuncin da wakili da kuma wato duniya makaranta na biyu kallon shukr to sai yin sauke mutu zuwa sarai alimna bi ɗalibin duk tambayar da su kare ba ne to wasu kokarin akwai guda guda biyu ne kana wasu zama ba. hudu an hamsa takwas da sha hudu saura guda biyu suka rage mana takwas da sha hudu wasu zama ta sha hudu to an tafiya ilmi ko tafsir wasu tafaki wannan ala nisa'il alamin ka saurara ai ba gaya ma tambayar ba ta dai gano kan tambayar zakara ibn kasirin hadith akmalun nisa'i ibn kasir karkashin ayan nan da muka karanta wa safati ala nisa'il alamin to kawo na hadisi cewa mata wanda suke cikakkun mata a musulunci ko muka ce a musulunci har ya taɓo bayan inda dinka na baya ma musulunci kai to wannan zuwa yin wannan matan su ne za su gaya mana a tsanin su kada ba a zo ko ta mana kamata to ne jini ma eh? akwai maryam akwai hadija mhm. hadija akwai kyau kuje a eh gaya wata suke ajiya wasu ce ajiya din matar fir'auna a you. an da haka wannan wurin dan waye kokari ya amsa amma sai karshe kuma yake dan bata rawar ta ake cewa da tsallako ai ba ba ta ake ba cewa ake matan su ne waɗannan ke mata amma aisha ita bibi kwanci a kan sauran mata kamar fifikon sari a kan sauran su ne sari wani abinci ne na larabawa da ke shi wata ne a wacce take kusan ta ce 80 ba zai ce jin nama ne mutakken nama ne to shi ne aka ce sai shi dan uwa ce wai tana cikin da wannan tsawon ku ba ka lafi ka tambaye ta a baki kai ma tana da memory insha Allah mun gode saura tambaya da za mu jefa na jin da yake sai ji ko har bakwai kuntarat ah. a kuntarat ta biyu burera na kuntarat ta biyu burera tambayar ai da ma yake ta kanci wai mai amsa ta takwas kun jira ba za a karanta musu su حتى تقول لماذا ذكر ذكر الله تعالى انواع كن لما ذكر تعالى انواع الملاذ بدا بالنكاح لماذا اجد اجابتك بالحديث lokacin da Allah ya lissafo abubuwa na jin daɗi da ɗan adam aka sa mai son su dan da fara ambatan mata kafin sauran abubuwa to me yasa ka faɗi da mimi sannan ka faɗa mana hadisi da zai karfafi maganar ka an gani na bayan wannan ya ɗaga hannu ba a kusura ɗin to ko mu zo suna ta muhazu sa abu tana kake kai to ta ki ha eh eh bayan mun gama mabata musu dama an ce an fara faɗin mata ne yasa aka fara faɗin su hadisi ne hadisi daban da daban to haka ne hadisin ma taraktu ba'di fitnatan adaru ala rijali min nisa haka ne ko to a nan wani an na haifin mata amma kuma akwai wanda suke da amfani shi ma an kawo hadisi da ya zai hadisi ta tuna su ni inda mata suna da amfani ko za ka rage kadai to ba sharhi ba hadisi muke yanzu barin da lafiya to ya dai kawo hadisi Allah ya saka ma da alkhairi sai a ba shi cikakken kyauta a ba wannan karatun kuna da memory wasu rashi a jibrera Allah ya saka da alkhairi ina ga kusan mun cimma karshen wannan a wanda aka gudanar karshen wannan tafsiri wanda ni dai na yi farin ciki mai yawan gaske saboda kusan ina ga an ka tambaya kusan kashi duka bisa yi ɗan abin da ba an ba kaɗan ne kuma cikin shi ma yanayi ne na dama haka ya za a tambaye ka abu ta san ke nufin sai kaɗa yake saboda haka ba abin da za mu ma'ana godiya ba abin da za mu ubangiji ke godiya da ya ba mu ɗalibai masu himma wanda akwai wannan da wasu ma za Allah su karantar ko wani ɗalibi da ya tafi tabi yanzu haka ya tsanci kansa a wani gari a wani wuri shi ke shi ya ta sa sallar ta hajji ko kira wuri ya rika fiha shi na san da yake nan yana raina irin wannan ɗan karatu karatun da ake ya kanci kansa a wurin ba malami kamar shi kun ya kamata ku daji yan uwa a kuma a tsaya a ta karatu an bayyana da kyau ina ga mun gama wannan kuma ta sai dan abin da yake mana akwai littattafai da wani dan uwa ya buga shekarun baya wanda an raba su da yawa sun samu akwai wanda ba su samu ba ruwan da ya san an ba shi littafi mai sunan wato ganewar da awar abubakar mahmud guni da dukkan sassan rayuwa wanda matasa muke so su karanta musamman ɗaliban ilimi don zai maganin azarfaɗi da wuce gona da iri a da'awa kuma ka dawo ka ga ya kamata ko da'awa a kai kai wanda ya san da an taɓa baki da Allah za a zaga kowa ke sai samu ciki da waje wanda ya san an taɓa baki ya hakuri ce da an taɓa baki sura ta za mu samu yan uwa su zaga su raba a wannan lokaci akwai wasu abubuwa da su kuma sunan hikari ga wanda suke hidima a wannan masallaci na sahaba wanda suke hidima a wannan tafiya da muke ta ilimi a wannan masallaci za mu san yin musu wani abubuwa da kirkani da sannan sai a zaga a na kuma mu tashi ba a yi hakuri yau inda rana ce ta karshe in dai ba mu ko kai da kan ruwa a nan na gaba da ba zai ma ba za mu kai ba saura kamar a zama yanzu a malam umar na kuma na musa malam brava ba za su yi karanto sunayen karanta ana musa wa mutum wannan cututtuka kuma shi kun an gama za mu ɗan da a zauna sai a zaga a raba wani kuma ne kuka Ba to ana kira su a tsaga sai a jira mutum a baki an fahimta da sanarwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ba mutum na farko wanda za a bawa shine ne kare sai wai ba akwai shi a basu da muna ɗaukar shi ba a wannan masallaci kuma shi ne chairman na board of trustees na sahaba ambassador jafar abubakar murgun wanda kuma yake girma a wannan masallaci Ana ta dai shi ya san abin da yake ko shi ko ta ta ina ka samu Allah ya kara mana wani shirin tawa wanda suke shekarun su da matsayin su bai hana su zuwa karatu na matasa irin wannan ba domin kun san a cikin wata guba kusan ɗauke ba san matasa ne masu gurgura kaɗan ne domin bai jiyo su karatun yara ne ba kawai a jama'a su gurgura ɗaya a cikin ka ga mai kurkura a cikin kuwa hakuri da kuma na irin sa wasu uba na wani ba a kan suna nan da yawa ga wani kan dokta ne da jin su masu shekaru muna farin ciki da rika ganin a cikin jiki Allah ya kara masa lafiya ne kan sai da a jama'a mutum na biyu shine dakta garba al'amin na'am wani dakta ɗan garba wanda ya da wani aliyu shi ma tun da fara karatun nan kullum da shi yana cikin da tawa wani masallaci taimakawa musamman a layin lafiya Allah ya Mutum na uku shine babban aran mamalar Sani Shu'aibu. Malam Sani wannan su san ba a je ta da ko ba a ji ba ne da mutum ya Allah ji ko ala ya saka da ni to mutum na hudu ne Ibrahim Inuwa karanta tambaya karanta tambaya malam Ibrahim wanda shi ne ke karanta mana kamar da suka karatu suka kuma ya ce da su ma sai kawo da shi a wani masallaci a da saka da su na mutum na na biyar shi ne malam musbahu dan abu malam musbahu dan abu ko alhaji ko samun tunan ya tashi daga hajji ya koma kan waya ranar ba ka ba ko haka ba a mutum na shida dama ranar da ta ke inda wani ya san bata mara ko rama a yaji na wuce mutum na shida shi ne man salisu shi direba wanda aka ɗauke motsa sa mai ɗauko malam samaniyar zuwa na man salisu shi ne babban direba na mutum sahaba wanda aka ɗauke motsa motsa motsa fata ana mai da su ana fata motsa su na mutum na bakwai ba barista ibrahim kabir direba na biyu wanda yake da waliyar yanzu haka malam ibrahim direba malam shi wanda shi ne ya fito goma wajen zuwa ɗauko karatu ko da domin kana samun kana ana isa karatu mutum na takwas shine aminu abubakar direba na uku na'am aminu abubakar daga majalisar a nuna ruwan samu ɗauratan kwanan shi wannan shi sa kanki cewa ya gada ana ciko bol yara da matasa da zuba mota a ake ya ba da mota shi shi zai ci za a ɗauko sana matasa ana yawan matasa mutum na tara shine malam aminu adamu ladanu wannan masallaci mai kula da zirga-zirgar sa karatu a gidan rediyo Ana nini mai kula da karanta karatu a indiya wanda shi ne kuma gusura da ni wannan masallaci shi ma shi ke zirga-zirgar tsakanin su masu karatu da kuma sa da wani ana ana sa karatu a kai a mutum na goma shi ne yusuf kamaraman wanda yake da wailiyar ɗaukan wannan karatu ya ga ya sa ya da babu dan ne akwai to malamin su gaskiya yana aiki da gaskiya koyi yana jin ko koyi kullum zai tafi ya kuma ya zo masallaci muna zikiri muna zuwa mai fata mai wani kuma tattan shi dukkan farar nan shi ke fi kokarin su da masu taimaka mai ana fata mai wani na inda sha daya shi ne sabit da maramar sabit da maramar cikin wani wanda ke taimaka masa duk da yin kullum ya suka fara zama sun sai kawo wajen sauƙin sami da su ɗauka. Mutum na sha biyu shi ne Abdullahi Kamaraman kuma ɗan Adam. To, Abdullahi Kamaraman da shi kuma Kamaraman to kuma da ɗaliban da shi kula ne. Na'am. Mutum na goma sha uku shi ne wanda yake da waliyar share wannan masallaci a kullum Malam Ali mai shara. To, Malam Ali mai shara wannan ba wannan mutum da a wani da a na da goma sha hudu shine babban aran ma da kuma malam jibrin uguwa uku wanda yake faɗakarwa a wannan masallaci duk ranakun juma'a malam jibrin ana rama gaba ne da mu gabata wanda ya yi maya tun jirga sai gudanar ba ana ya fito saboda haka shi ma saboda yana tafiyar a wani masallaci yana cikin fadakarwa a nan masallaci shi ne nan gaba wannan fadakarwa na juma'a sai da mutum na goma sha biyar shi ne malam mai samu ɗaya da cikin masu faɗakarwa wanda masallaci ne sauran majalisai a majalisai. Malam mai samu shi wanda ta shi su ɗaya da cikin masu faɗakarwa ranar juma'a kuma imamin masallacin jar kaɗa da ke hoto kuma malamin gogin masa ɓangaren matan aure a makarantar tarbiyyar mutane da ke hoto. Na'am. mutum na goma sha shida shi ne malam shamsu ɗaya daga cikin masu faɗakarwa wannan masallaci kuma shi ma malam shamsu wannan shi ne na uku cikin masu faɗakarwa ranar juma'a matashi mai jima mai kokari

Gabai don agaji amma sun ce mace mutum na jin yawancin mana a nuna hagu a sahaba yaro da babba da sun ana saka na jiri ne da mace yanki masu sama na sai a na gaba shi ne mai kula da ɗawainiyar ɗauko malamai da ɗan gudanar da sallar jara a wannan masallaci ɗaya daga cikin 'yan agaji man hafizu bello malam hafi don da kai da kyau an yi zuwa nuna masalanci shi na roƙo saboda suna cikin masu zirga da kokari wajen yadda za a koyar a duniyancin a masalanci ana da ta kasa kankan to ina jin sai fara a daga hijir sai kuma bayan Allah wanda ba sa fashi a wannan karatu tun da aka fara har zuwa yau wannan suna da yawa gaskiya wajen su ne kawai a ta ba su mutum biyu amma wanda suke zuwa kullum ba sa fashi suna da yawa ba za mu iya ba su duk wani abu na ke sani ko ta ba amma za mu samu cikin su

na gaba shi ne ɗaya daga cikin makwatan wannan masallaci malam bakir baffa na'am malam eh? malam bakir baffa to nai to rashi masha Allah malam bakir baffa yana shi ne sake wakiltar masu kullum yana zaune a nan na jin ya fi kai ya ta gobe iska ta waje ta barkar duka da duka har ba ta ala ba da ba, yan ma waɗannan su ne kan abin da duk ake ba wai an yi don ta jira a cikin sani ne ta yi ta abin da aka ba ta kamar fita mai wani saboda haka mu ne abin da muke so Allah ya sa a nuna mu kuma da kokari da cikin san kuma da san kuma da ke wa kasar ba da abin da aka ce a tsawon da abubuwa duka Allah ya sa a nuna mu abin da yake mana tsoron kwaya ta rabu wannan da ke saman na yau kuri a ganya ko ku taimaka da Allah ya kuma a ɗan ji wasu wadda ta kan wata ta kan wata ta a yi kamar sashi kuma haka maza a raba kowa ta jin jin samun insha Allah amma in ka san da amma ka rana kamar wannan kwanta ko su fara kuma da ba za ka kowa ba su fata yau ba amma ba ba kowa ba sallah ba mana kaɗan ku dawo ke sun gama cikin ke da addu'a ta ba ta kan kuma ta nuna mana wato lafiya a cikin gama inda mai tambaya su ba ba kowa inda kowa zai saba kowa zai samu insha Allah kowa zai samu malam mutum san ba a saurara to tambaya mai san najeriya matsalin ko zai sami abu ya yi wawa kowa zai samu wata wani ya bayi can tana haka wani ya yi kowa zai samu can zai ka karbi shi a baka daya Thank you. Arnaye. Ah, har ce ba zai biya biya. ai kai tambayar za ka kai da za ka fahimta kai ka yi tambayar kai da za ka fahimta abraham ma na cikin wanda aka zauna aka jirgin ruwa ba za su cuce su ba ba za su cuce su ba kamar ita za a zauna lafiya don yi ta karɓar amana wanda kuma ba wannan mutuwar su kira muhajiru kafiran da suna tsira kasu kuna kasu waɗannan kiran an kashe su ba wani magana jiya ba komai amma na amana ne idan aka taba su to in ɗan wani sun su kira ba su jiya sai an ba su mun karanta wannan su samu rauni a nan masana'antu a gani mutum wa yau ka ce su a kyarnar amana ko kuma shi ne yake da wasu ɗan shi. akwai babban bako da muka yi da gabanin turani a lardin zakari kuma wanda shi ne mataimakin kama na wajen shuru yana nan gobe shi ma akwai kyauta da su masu yawa kyauta su ta za a ba shi yadda ake da malam mai kyau mai suna duniya makaranta na ɗaya da hutu shi ma zai samu mai kyauta sai a akwai sakataren wani mai shirayi na nan zaune shi ma a nan kuma su shi za a ba shi kan kyautar wani littafi ne mai suna understanding ramadan na turanci musulunci abu yana kusa ba a rika ne mutum ko ne da gwamnatin islami da ke ne rota da shi wannan da shafi ya to an an gama raba da ta bai a kowa ya samu ko an raba kowa ya samu ah, a wanda da biyu ba can baya a ba na bayan wanda ya san da an ba shi kowa ya taba ba shi yawa ko ga shi ta gani wanda biyu kan an taba ba shi da Allah ya yi ba shi ne da shi gura a ba su shi ne ya ai ba mu da lokacin tambaya dama mun san yi saboda yau da Allah ba wanda duk aka san mai samu ban ka san kana da shi ba wani wanda ka san ko ta ba ta ba mu lokacin yi yawanci ana faɗi ne a media ko wani harshe kuma na amini wanzu ko turai ke ko turai ke ba da inda za a ci da dukkan suna cikin aikin su ne kamata na cikin za a ci ne ke ce a nan to an ce a nan za a yi saboda samun san tabbaci da rashin da kayan aiki da aka zuwa a cikin gida a nan masallaci nan za a yi ci da bana amma don ƙarshen yi na ga shi da bakin ke da kuma jira kila ba su bana a jirgin amma da kuma zuwa cikin kiriyanci sai a ga amma kuma ana zuwa mana lokaci sai ne karatu da ake sawa sun ce da na kuma aka sanar kenan bayan sallah za su sa sai ne ba su fada na kuma amma da ne kuma da nan yana nan da muna nan ya ga mana da ranaku ne yan su sani su kokarin yiwa da bayan mutum ko ranar juma idan ya tsaro na kasar na zuwa kuma a kan juma yana da kamar yin lokaci ko ba wani mutane cikin nan a muna godiya da Allah subhanahu wataala da ya nuna mana ƙarshen wannan lissafi da aka yi da wannan tafsiri na bana Allah masallaci ne barka muna roƙon babban malamin babban limani na wannan matsalaci da ya fito da awa ta kasa Allah ya mana da shi lafiya Allah ya mana da shi lafiya Allah ya tsaro da dukkan al'amuran ba Allah ya ba shi ikon aiwatar da abin da yake kuma Allah ya sa masa abubuwan Allah yau masu hidima a wannan matsalaci da cikin su da lokacin su suka da kan ɗan arziki wasu kuma da hankali tsaro da wanda suke kasa dukiyar su Allah ya san su masu taimakawa da bayan Allah da suke zuwa don su amfana duka mana a zuwa ana ba su nada wanda yake kokarin gina masallaci fara dama a tsammanin muna da su a shi ma da ba shi ikon kammala idan da yake taimaka ma a cikin wannan samun a sannan makwabta wannan masallaci kowa da ke ba da za ta gudu ba tana karkata da hakuri da zama da ba kewa da shigowa kuma yana addu'a da ba su ba da ana tsara masa hakuri na zama da ba ke kamar da mutanen da ke da suke da masu da suka zo suke zama tare da su ana ba su tsakan dukkan manufar su da ubada ana ya sa mana gudanar da wasu da wanda suka zo da gidan gaskiya na a fita wannan makaranta da kawai da wani musulmi da wani kuma duka da wanda suka zo domin halatta wannan cewa da su nesa duka wani abuwa Allah ya sa a gidan wani da za gidan gaskiya na za a to ɗan uwa mara lafiya wanda ya ci ne da ya ci ciki sauran ana ba su lafiya ana su fita da su har wa yau muna yin addu'a ta musamman da duk wanda suke taimaka wannan tafiya ba ce mun san su ba su sun san ba Allah ya ko a nan ko a waje ko a wannan ko wata Allah ka taimake su Allah ka taimake su haka nan gwamnatocin mu tun daga nan ƙasa nan ƙasa da hukumomi masu rubutun mu harshen mun martaba sarki sauran dukkan hakiman mu ɓangaren shugabannin da na siyasa tun daga kan ƙananan hukumomi har zuwa girma gwamna da kan wasan shugaban ƙasa da masu taimaka na su rika mana addu'a Allah ya ba su ikon yi daidai Allah ya tura su kan daidai Allah ya ba su ikon adalci a shugaban su Allah ya ba su ikon sauki nan da aka tura su shugaban kasa ma Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi kan barasa Allah ya karbace shi Allah ya ba su kan zama lafiya Allah ya saukar da zama lafiya da kan wannan ne da nasarar Allah ya kara masa albarka masa kan Allah ya ba shi abin Allah ya ba shi abin Allah ya wasa sauran abin da Allah ta san ba iya tambaya ba kai ka san ana tafiya mu abin da muke bukata ya ana ta kai na abin da tafiya mu muna farauta ne da kuma kasawa da shugabin kamar ana tafiya mu da dukkan gidanmu Allah ta yi mana kyauta a zama wannan kuskoki ana haɗa mana zuwa a zama Ana ya kare a tsakanin wata ke suna son da zama ta fitar da ita Allah ta haɗa zukatan masu a kan Qur'ani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين